gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan nitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu rikin gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. Amma a yau 27 ga watan Mayu na shekarar 2023 shirin namu na musamman ne inda za mu karkata akalar shirinmu akan shirye-shiryen rantsar da sabuwar gwamnati a Najeriya. A yau mun ji ta bakin mata akan fatan su ga sabuwar gwamnati. muna tafi da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da masu ruwa da tsaki akan wannan batu. To masu sauraro sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. 29 ga wannan wata na Mayu, Najeriya za ta rantsar da sabon zababben shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu. Matasa da mata su ne ginshikin al'umma, kuma su ne ɗaya daga cikin waɗanda ke taka muhimmiyar rawa wajen gina al'umma ta gari. A don haka masu saurare ba tare da ɓata lokaci ba, za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna, inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da baƙi mata da matasa har ma da 'yan siyasa a zauren tattaunawar mu. masararo 'yan aji mu da sake sada da ku a cikin ajinmu na yau da gobe a yau za mu tattauna al'amuran da suka safi siyasar kasar mu kasar najeriya dai a halin yanzu tana cikin shirin mika mulki ga sabuwar zababbiyar gwamnatin da aka zaba cikin zauren namu a yau akwai mata da matasa da wanda muka tattaro domin mu tattauna da dubi akan al'amarin mata a siyasar najeriya cikin ajin namu akwai hajjiya amina kazaure wacce take mai ba da shawarwari ne akan al'amarin da ya shafi shugabanci da kuma harkokin mata akwai godiya lolo ibrahim wacce take yan siyasa ce da kuma isa Gida da wanda shi ma dan siyasa ne barkan ku da zuwa to a cikin kamar yadda na fara gabatar muku da abin da zamu tattauna za mu tuna abin da ya shafi harkokin siyasan mata ne a cikin najeriya idan ba za ku manta ba wannan gwamnatin da za ta karkare nan da 'yan kwanaki an yi ta kawo shawarwari akan yadda za a tallafa wa mata kuma shigar da su cikin harkokin gwamnati inda aka fara samun canji don an samu akwai ministoci mata da aka samu a wannan gwamnatin shin wani irin dubi za mu akan abun da ya faru abun da ya yi wakana akan cikin wannan gwamnatin mai fita kafin wannan ta shigo idan aka ce ku yi awo kusa ta a mizani wani irin a wani mizani za ku ɗora shi wannan gwamnatin a yadda ya shigar da mata ko kuma a ce ya taɓa al'amuran mata a cikin siyasar najeriya Hajiya Amina. To alhamdulillah wannan gwamnati da take shirin fita gaskiya akwai wurare da yawa da ya kamata a jinjina mata. Domin kuwa mun samu canje-canje. Canje-canje kuwa abinda nake nufi shine matan da aka ɗauka aka sanya a cikin gwamnati. Mata ne waɗanda sun riga sun goge a cikin harkar siyasa sun goge a cikin ayyukansu wanda kuma muna ganin aikin da aka ɗora musu gaskiya daidai gwargwado ya kai inda za a ce sun gudanar da abin da ya kamata misali in ka dubi a, tarayya akwai ministan kuɗi da aka samu wanda kuma an yi gwagwarmaya da ita kwarai da gaske aka sun da yadda komai aka ɗauko aka taɓo za a bada ne kawai a dangwala hannu a wuce amma wannan karan hmm. kin san mata mu muna da bin ƙididdiga sai an tace an tankaɗe an rairaye an ga abin da aka kawo din nan ina zai shiga mai kuma zai fita so an samu wannan so da yawa za a kawo batutuwa ma ta duba ta ga bai dace da tsarin abin da ya kamata ba za a tsaya a yi abin da ya kamata din a yi wanda kuma yawanci kin ga a siyasance za mu ce ya zama kamar dan akasin siyasa me akasin siyasa yawancin aka tashi yan siyasa ana ɗauko su ne kawai akan yan siyasa amma wannan kana an duba ƙwararru waɗanda sun cancanta mm. sun san aikin su su aka ɗauko aka ba waɗannan wurare su zo su idan muka dawo gida nan kaduna kuma kin ga nan ma za mu gani cewa wannan gwamnatin mai fita ita ce gwamnatin ta fara ba dama mata mukamai da yawa kuma mukaman da aka ba su ba irin wanda aka saba ba su da ba da yawanci zaki ga an ce commissioner women affairs wato commissioner mata mm. da jin daɗi in fact wannan karan sai aka canja ma maimakon cewa ma'aikatar mata sai aka maita shi ma'aikatar mutane da jin daɗin walwalar jama'a kowa da kowa kenan kowa da kowa kenan mm. ya shiga ciki kin ga shi aka ɗauka aka danka wa mace an kare haƙƙin mata an kare na maza an kare na yara an kare na irin masu yawo a gari din nan ma an sa mana kwamishinan shari'a an samu shugaban ma'aikata ga su nan dai kin ga za mu ga wannan wani canji ne a kan yadda aka saba yin gwamnatin siyasa a da. mataki na tarayya magana da kika yi na cewa an samu ministan kuɗi ranar gwamnati ne ta fara bayan wa mace wannan damar ba. Mm. akwai wani canji akwai wani abu na gani cewa na ci gaba da wanda ba a saba gani ba. eh shi ne nake sauran ministoci mata. shi ne nake gaya miki kan cewa in an tashi yanzu da aka san yadda aka san ah, gwamnatin siyasa mafi yawanci da abin da aka kawo kawai dabal hannu suke yi. an wuce wurin yan bin yarima ne a sha kiɗa yan bin yarima ne a sha kiɗa to amma ga duk wanda ya san abin da yake yi aka zo dole zai tsaya ya tace ya ga me zai je ya zo in wani bukatu ne aka ko daga majalisa ko wani abu ko da shi ma shugaban kasa ne za a ga me zai haifar ma kasa to wannan na san zainab ta yi kokari ta yi wannan so yana ɗaya daga cikin abubuwan da zamu ce an ɗan bambanta da yadda aka saba yi da Taja ta yi dubi ga gwamnatin nan da take shirin fita? Eto eh a gaskiya <clears throat> kusan in ce hajiya ta yi magana a kan komai idan aka ce magana gwamnati bare ta siyasa an shigo da mata tun lokacin da ake yakin neman zaɓe saboda duk inda aka shiga a yankunan najeriya in aka lissafa za a ga cewa mata sun fi maza ba da gura a kasanmu najeriya saboda sun fi hajiya ta yi magana jajircewa so suna jajircewa su tsaya duk haƙurin da za su yi su wuna a layi su kaɗa ƙura'a su sukan raka wasu wasu na koma gida saboda aikace-aikacen gida kun gani so gaskiya tun daga lokacin yakin neman zaɓe zuwa lokacin da za a ba da ƙura'an nan mata ne. To baka ganin daga daidai nan wurin suke tsayawa bayan sun biya bukata an samu garin amma an tuka tuwon ba a raba da su. Gaskiya ana rabawa da su amma ba hamsin da hamsin ba mazan suna rinjaye wurin rabon ana tsakudan musu idan wato ana tsakuran musu bayan kuma su ne ainihin kashin bayan yin zaben yawwa a zaɓuɓɓukan can baya da suka gudana mm. ana tsakuran musu to amma yanzu za ku ga cewa yanzu zamani ya dan fara canzawa za ku ga matan suna shigowa tsundum a buga da su kamar yadda hajiya ta ce a ministan kuɗi ma mace ce a najeriya so kuma aka dawo jihar kaduna mukaman mata sun fi maza yawa wadda ke rike da uh, judiciary e, in kika duba planning and budget commission mace ce human services mace ce health mace ce education mace ce akwai akwai head of service mace ce kin gane so akwai da dama kuma in kika shiga cikin wa'annan ministries din zaki ga cewa uh, departments da dan dama mata ke rike da su so kin ga ta jihar kaduna ta yi kokari wurin shigo da matan kuma kin ga mace muke gwamna fa a jihar kaduna in baki manta ba mace ce wadda in kika auna duk arewa babu gwamna ko mataimaki ina ga mace so wannan yayi an yi kokarin shigo da matan dan a samu cewa eh su ma an ba su haƙƙinsu to malam gidado ya ce an ba mata haƙƙin su ah, godiya lulu ke kin kasance yar siyasa ce kuma hakkin yi takara an baki naki haƙƙin kin samu dama da kike bukata musamman a wannan sabuwar gwamnati da ke za a dama tukuna zai ba mu sani ba domin a yanzu muna kan ja da an gama zabe kowa ya ja gefe an bar mu ba an neme mu ba mun ba da kuri'u an gama komai mun dawo gidajenmu ni bayan ma da na fadi zabe an ce ya kamata in koma gidan mai gidana in ji ci gaba da harkin harkan mata a gida in bar tsoron harkoki din ma maza wai ya kamata in koma gidan in je in zo nawa suna ba ma baba na laifi me yasa ma zai ban ni in ci gaba ga ki ya ga ki mace eh, wai in koma gida in zauna maza dai sun nuna mana ba tare mazan ma sun so su danne mu matan ma sun yi kamar za su yi da mu ko ya aka yi sun juya mana baya. Har yanzu dai kenan akwai sauran tafiya kenan da gogewa a bangaren mata da shi da siyasa. Muna kan ja da zancen kuɗi. Ana siyan delegates da kuɗi ko da ka cancanta ka samu kujerun in dai kuɗi ya shiga tsakanin ku da, mutane za su iya sadda kuri'unsu a kan kuɗi. So har yau dai kuɗi ya zama mana matsala. a cikin harkar siyasa game da wannan sabon gwamnati da za a kafa nan da 'yan kwanaki wani hange kike wa matsayin mata da kuma damar da suke da shi a wannan gwamnati to idan gwamnatin za ta tsaya ta yi adalci ganin cewa mata su ne suka ba da kusan kashi 80 na ƙuri'u kina da wannan kiyasin ina da wannan kiyasin saboda ni ina bin diddigen zaɓe kuma ranar zaɓe ina bin kusan duka polling units ina gani muna zuwa muna tacewa muna samun report daga wurare za ki ga kusan kashi 80 mata ne suke fita suke jefa ƙuri'a mazan da kansu ma mun shiga studio da su sun faɗa cewa sun koma baya saboda sun ga matan sun bi sun mamaye wurin kikinan ana iya cewa mata ke ɗora ma mutane sarbar shi wannan da gaske za mu iya buƙar kirjimin mu ce duk wani wanda ya ci wani wanda ya ci zaɓe to gaskiya mata ne suka kashe wurin nan to kin ga shi yasa nace idan za a yi adalci a tuna wannan ya kamata a zaɓo matan da suka dace din suka cancanta a yi gwamnatin da su a ba su mukamai duk da ana ganin lokaci ne na siyasa to amma a harka gwamnati ba magana siyasa ya kamata a shiga da ita ba magana ce ta dacewa da cancanta domin shi aikin gwamnati ai ba aikin zuwa hayaniya ba ne ba zuwa kamfen ba ne magana zuwa kamfen daban magana aikin da za a yi tsuntsurutu ma jama'a kuma daban a gwamnatance so kin ga da matan nan da matasan nan ko waɗanda suka dan fito suna neman mukamai akwai matasa da yawa aka sun yadda muka saba gani a shekarun baya can in za a yi siyasa tun da da kawai kama an ɗauka ma wani abin gado ne in ba dattijai ba mm. ba za su iya yi ba amma yanzu kin ga an samu matasa da yawa waɗanda sun fito sun yi takara kuma alhamdulillah wasu sun kai labari bangaren mata ba a bangaren mata kuma nan ne matsala fa take har yanzu to har yanzu kuma gaskiya abin da ɗaya daga cikin abin da yake na kasu ga mata shine maganar delegate domin aka zo wurin fidda gwani din nan nan ake wasa da mahaukatan kuɗi kai kana ganin ka cancanta mutane sun san eh ga ka yanda kake to amma sai a koma ta bayan gida a je wasu har da barazana ake musu kuma mu imanin da muka shine cewa in dai za a yi aiki ne to a ɗauki cancanta wanda ya san aikin wanda ya san zai yi ba maganar wanda ba kin ga ga kes din mama ba matan nan ta zo ta yi kokarin ta aka yi zaben nan aka kai amma aka dinga kai ruwa rana sai da aka san yadda aka yi aka murkushe ta aka danne mu mata in general mm. tunda ai wakiliyar mu ce ta hajja an lallashe ta da minista muna to da aka lallashe da minista amma ba kamar a ce ka kai takara gwamna ka ci ba ai wannan wani ta magana ce ta daban yanzu ba gashi an zo an sake ba a san Aisha Binani ai gashi na ita ma aka yi primaries din ta ci aka zo aka yi zabe duk mun yi saki jiki kowa ya fito ya ga mana an ci an ci aka zo aka ce sai an sake yin run aka sake yin run din nan amma dole aka sai da aka san yanda aka yi aka yanda aka yi aka murkushe ta to kin ga kenan ya nuna kenan mu mata har abadan kan duniya kawai yan billahi ne a titi mu sha rana mu za mu dora mutane kuma mm. alhali mu namu in sun fito a ce kuma ba za a ba su fito ai ba magana adalci a cikin wannan gwamnati to kina ganin akwai wani canji za a iya samu a wannan sabuwar gwamnatin da zababban shugaban kasa Tinubu zai duka fa ito eh abin da ya kamata ya duba wa'annan abubuwan tunda dai wannan magana musamman magana ina ba wani magana ba ce boyayya an kai ruwa rana har duniya ta shigo ta zo ta gani saboda Allah aka zo aka yi mama turaban an ce an lallashe ta an bata midani me za ta yi daga daga sanata ta fito misali ta bar kujerarta ta sanata ta zo ta yi takarar gwamnan nan ai birayi ne saboda mu mata mata kuma muka muka yaba da abu tsaye abin tsayewa jajircewar wadda ta yi akalla ko ba komai musamman mu a nan arewa an samu wadda ta tsaya ta yi kifin rekod hmm. an dafa mata baya ta ce an yi zaben nan maza da mata sun zo an zo yanzu an durkushe ta to me za a koma a ce mata mu muna ganin lallai lallai akwai wani abu a ƙasa ba magana ba ce ta siyasa tunda dai a siyasance ta fito ta nuna kanta ta fito ta gwada kanta to amma kila watakila an kawo al'ada da addini kuma al'ada da addini ma ana yi musu kuskuren fahimta ne ana fassara su ne yadda aka ga dama Nigeria, kabilanci da bambanci a junanmu mu haɗa kayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. lafiya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa mu bar da bambanci Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. isa gida ɗin hmm. idan muka yi dubi da irin salon shugabanci na shi wannan sabon zababen shugaban kasa hmm. ne lokacin da ya gudanar da sa na matsayinsa na gwamna a jihar lagos wani irin dama kake ganin shi shugaba tinubu zai iya bawa mata a wannan shugabancin da zai kafa eh to gaskiya idan aka tsaya aka duba za ki ga cewa shi tunubu mutum ne wanda yake son mutane masu kokari bai tsayawa wai kawai ya duba maza maza maza sai maza in akwai mace wadda ke da ilimin da za ta gudanar da abin da ake bukata zai bata wannan hurumin eh, haka nake gani gaskiya shi mutum ne wanda ke ba da hurumi da dama ga wanda yake kyautata zaton zai iya aikatawa. To kuna wasu kyakkyawan zaton gila mata za su samu wani dama na Yawwa muna mai wannan kyakkyawan zaton gaskiya saboda a wurin mukamai da zai bada nan muke da kyakkyawan zato saboda kin ga dai zaɓe an riga an yi zaɓe kuma a zaɓe gaskiya mata da dama an yi waje da su tun daga wurin primary elections su. Yana wurin zaɓen fitar da gwani hmm. duk an yi waje da su kamar irin su Gobiya lolo. A arewa muna ganin maza maza suke shugabanci hmm. mata sai dai su bi hmm. to a kujerar zaɓe kam an fi kyautata zaton gaskiya sai dai namiji ya shiga mace sai dai ta bi don saboda in kika duba yadda aka kai goro aka yi maru ake cewa goro aka yi mari yawa aka yi mari hmm. lokacin zaɓen mama taraba da aka yi misali aiki mun ga yadda aka buga shi aka zo zaɓen binani shi ma jibiyar da aka buga sai da aka yi ron ron din ma sai da aka turza aka turza sannan ne aka ce bata samu ba gaskiya kamar yadda na ce din kin ga ko da ba samu damar cin zabe ba godiya za a samu karuwan mata a wannan sabuwar gwamnatin za a samu karuwa domin mata ma sun kara kwazo a wannan siyasa da ya wuce mata sun ƙara kwazo sun sa niya sun yi aiki mai kyau kamar yadda hajiya ta ce kashi tamanin mata sun ba da kuri'u kuma mazan sun gani cewa mata ne sun fita sun yi wannan aiki wato su kun fa kara eh. mai da hankalin ku akan sanin harkar shugabanci mun sani kuma mun kara kwazo sosai ba kaɗan ba to kuma mun san in sun ba mu dama za mu nuna korewar mu da wayewar mu da har in an ce za a yi gwamnati da ke za a zabe maza domin hmm. mata za su taka rawa mai kyau suna nunawa muna gani dai ko ba sa ba dama ne saboda addini da al'ada da ake faɗi amma dai musa in sun ba da dama da gaske mata za su nuna wani rawa ne da ita mace ke rike gida ko ba haka ba eh, so za ta nuna mana a cikin gwamnati ma ta san harkar rike ba gida kaɗai ba har al'umman ƙasa. To yanzu wani fata ke da shi a wannan sabuwar gwamnatin da za a kafa? Me shirin shigowa? Fatan mu shine gaskiya in za su yi ma mata adalci. A ba mu makamai masu kyau. A daina ajiye mu a Women Affairs kaɗai. Wato harkokin da shafi mata kawai? Harkokin da ya shafi mata kawai. Domin mazan ma duk aiki da suke mu maza mu iya yi. Aji ɗaya muka shiga, jaraba da sun rubuta shi muka yi. Duk abin da sun yi mun yi to me kuma ana nuna mana bambanci in allah ya yarda aka ba makamai masu kyau za mu yi aiki kuma za mu yi sosai ba kaɗan ba kuma kasan za ta san akwai abin da ya canza in mace ta rike mulki kuma ya kamata kaso da aka ba da 35% kashi 35 da ya kamata a ba ma mata da majalisar ɗinkin duniya suka sa hannu da kuma Najeriya ta sa hannu ya kamata a ba ma mata a cikin mulkin kasa gaskiya mata ba su samu kashi biyar ba ya kamata a bamu ko kashi talatin in aka bamu mata gaskiya kasan nan za ta san akwai abin da ya canza domin mata za su yi iya kokari su gan sun canza halin najeriya da komi da ke faruwa da ƙarshe yanzu akwai shawarar da za a ba wa ita wannan zababbiyar gwamnati wurin ganin cewa an saka mata da matasa wurin tafiyar da wannan sabuwar gwamnatin to alhamdulillah kamar yadda muka ce um, muna harsashen a can sama wato gwamnatin tarayya tunda shi shugaba zaɓaɓɓe tinubu mun gani ya yi a yanda ya mulkin Legas kuma mun san mutum ne wanda yake son ƙwazo da gogewa da ƙwarewa a aiki ya kuma san cewa akwai matan nan waɗanda suna da wannan hmm. ƙarfin akwai ƙwazo akwai ƙwarewa akwai gogewa a cikin aiki to muna kira gare shi cewa ya yi amfani da damar shi ta shugaban kasa ya kwakulo irin waɗannan matan da matasan da suke tasowa yanzu mm. waɗanda jajirtattu ne za su tsaya su aikin da ya kamata don a gina kasa mm. tunda shi kullum yana faɗa cewa shi yanzu burin shi shine a gina ƙasa ba maganar siyasa ba tun daga an riga an yi zaɓe Allah ya ba wanda zai ba duk wanda zai tallaba a gina ƙasa to a ɗauko shi to a ciki ku tabbas akwai mata akwai matasa waɗanda ƙwararru ne jajirtattu ne sun san aiki sun san yadda za a yi a sa ƙasar nan ta ci gaba saboda haka muna kira ga shugaba mai hawa ya kasance ya yi amfani da wannan daman ya kwakwalo matasan nan ya kwakwalo matan nan an zo an ba su mukamai wanda suka dace wanda inda suka yi aikin su za a san cewa eh an yi aiki ba wai yanda aka saba kamar yadda na ce a ce women affairs ba a'a wannan women affairs men affairs duka namu ne mm. da harkokin mata da na maza duka namu ne tunda gida ai namu ne ai wannan karan ma kun yadda kila ma a ba miji ma wani eh a bashi a bashi wallahi a ga kamar nuna wallahi mun yadda a bashi a canja ai <laughs> eh, eh, wannan gidan aka canza eh. mu kuma sai a ba mu wasu mukaman da ake ba mazan wanda ba a taba ba matan ba hmm. wannan karan a dauko mace a bata a ga yanda za a yi to mun tabbata insha Allah maza malam an kalubalanci bala kuma muna wannan kalubalan ha idau ga jiha jihohin Najeriya jihohin Najeriya gaba daya su ma su tabbatar cewa an ƙara yawan mata a cikin mulki sannan kuma mukaman da ba a taɓa basu ba a basu a gwada a gani kar a ce kullum daman harkar eh, ma'aikatan mata ai ba wani abu ne abu ne wanda muke kullum tun da a gidajen mu muna yi a ɗauki namiji a kai shi ma ya je ya ɗanɗana. wato wannan a yi canji A yi canji kuma a basu su wani dama fata da kuma buri kake da shi na ganin yadda za a taɓa matasa da kuma mata a wannan gwamnatin. to a gaskiya ni ɗari bisa ɗari mm. ina kira ga wannan gwamnati ta tafi da matasa gaskiya saboda a yanzu maganar da ake yi kin ga gwamnatocin ko wannan gwamnatin da za ta shuɗi in kika duba mukamanta na can sama ministries da mds din nan da aka raba za ki ga duk ba matasa sosai a ciki duk dattawa ne wasu sun haura saba'in sun haura duk yan sittin da ne abin da ya saba'in. wato ku matasa kuna son ya zama matasan masu karancin shekaru yawwa abin ya dan zo masu karancin shekaru saboda su ke kallon suna da sauran shekaru gaba dole su gyara za su gyara mm. dan gaba mm. kuma su gyara ta gaban nan kuma saboda 'ya'yansu ma su ji daɗin gaba so shi yasa zaki gan ana yawan ba dattawan nan zaki ga su tasu ta riga sai su ga tasu ta riga ta kare su ko ai ko ka ai mu haka muke ganin abun. Mhm. in ba ko ai ko ka in kula ba me yasa muke samu abin da muke samu a Najeriya amma da abin aka ce an ba matashi hmm. to fa zai tsaya ya gyara hmm. dan shi ma zai sauka mulkin cikin shekara hudu ko shekara takwas da shi za a dawo a wahala in wahala ce in kuma jin daɗi ne aka gyara da shi za a dawo a ji daɗi to amma ana ba da mulki ga wanda ana tunanin ma ba zai ƙara sati ɗaya ba duk da dai mutuwa ba a sa a kan wani ko wani. Eh, so kuna dai bukatar ganin sababbin fuskoki ba wanda aka saba gani ba. Muna mm. bukatar sabon jini. Mm. Yanzu kika duba kika gani Muhammadu Buhari da zai sauka yanzu ya mulki Najeriya tun shekara kusan arba'in da suka wuce. Ya mulkin Najeriya. Kin gani sannan jos shekara takwas baya an dawo da shi ya sake mulki. Mm. To mu yaushe lokacin mu zai zo. sai kuma mun kai sittin. a ganin ka kenan duk wanda ya ya je ya rata ya saka gaba yawa duk wanda ya kama ya saki to ya saki ya matsa mm. ya ba sabon jini wuri saboda yanzu rayuwa na canzawa ana magana ne na technology din nan da sauran abubuwa haka kin ga wanda ke da shekarun su ba su iyawa sai dai su dauki a mataimaki wanda zai rinka duba musu wa'annan abubuwan yana kuma matasa ake samu to matasa ake samu to me yasa ba za a ba matashin nan mulki ba kin gani kuma in dawo ga maganar da Hajiya Amina ta yi take cewa a ba maza abinda mata suka rike mata su rike wannan sai ya mm. ja hankali na yawwa to sai ya jawo hankali na da in ga an ba mace defense ta rike a yau inda muke ciki a Najeriya. Ai kila da an ga canji. <laughs> To an yi na ga a Gambia. To ko ba mana defense. Yawwa. yau mu gaskiya yau a halin da muke ciki a Najeriya dai matan nan su yi hakuri dai mazan su rike irin wa'annan wuraren. Ku gwada mana malam Isa ah, ah, a gwada a gani ko za a samu canji tunda mu dai kawai canjin muke. yi. Za dai mu so dai eh a shigo da matan a ciki amma dai a dan ba su tsokaci na wani kashi mm. amma ba su mamaye duka ba. saboda kin sa hannu <laughs> ya yawa a miya yawa akan ce miya tana iya lalata tana yin tsami ko yawa <laughs> tsoro ya kama tsoro ne maza suke ji saboda saboda idan matan suka yi yawa mm. kin gane za a gani kawai za a raba za a tabbatar da an ga canjin fiye da yadda maza da to su kuma za su ga cewa ai ya za a ce mata sun zo sun hadu sun yi abin da su basu ba sai za su ke tsoron kar a sa matan da yawa dan dole sai an samu wani canji to jirin abin da ake tattauna kai yana magana domin shi namiji ne hmm. so amma in aka ba ma mata shi ma ya sani in an ba ma mace dama mace da matashi dama kasanmu zai canza ko da wace fanyin ya ka ba su godiya ta ce ta tana son kamar yadda hajiya ta ce ta ce a yi juye eh, ayyukan da ake ba maza a ba mata eh. mata kuma yanzu su ma a ba su na maza sambi sannan da ku kasa shiga ku maza godiya ta ce a ba mata dama a ga yadda ake yi ai gaskiya in kika duba magana hajiya da ta ɗauko to ta ƙasa mu ma a nan najeriya an yi mm. lokacin da hanya abuja ta yi zafi ba a bi unit in mata aka ɗauko mata zalla aka baza su hanya abuja kuma cikin wani iko Allah tun da aka saki matan na a wurin ba mu ji wani labari to ka ce kenan wani ba a to amma mu dai eh, aiki da mata a aiki da mata yana amma ma'aikatan tsaro kuma matan matasa mata matasa mata mm. matasa masu jini a jiki eh. su aka zuba a hanya to wannan karan ma a duba ƙara duba muka wucewa hankali ba haji aka ce ba yawa <laughs> yawa mu muna nan muna ba da shawara ba fatan za a shiga cikin sabuwar gwamnati lafiya kuma muna da sabuwar gwamnati fatan alheri da fatan fatan za a ɗauki shawarwarin da aka bada na shigar da mata da matasa cikin wannan tafiya domin samun canji mai amfani. hausa Sashen Hausa na muryar Amurka na farin cikin sanar da ku cewa zai gabatar muku da shirye-shirye da rahotanni na musamman akan shagulgulan ranar 29 ga watan nan na Mayu na sauya ragamar mulkin Najeriya daga shugaba Muhammadu Buhari zuwa shugaba Bola Ahmed Tinubu. Yaya mutanen Najeriya ke auna nasarori ko kasawar shugaba mai barin gado Muhammadu Buhari a cikin shekarunsa takwas kan karagan mulki? Waɗanne irin kalubale ne ke jiran sabon shugaba Bola Ahmed Tinubu? ne tunanin 'yan kasashen da ke makwabtaka da Najeriya game da gwamnati mai tafiya da mai shigowa? Waɗanne irin matsaloli ne Buhari zai baiwa Tinubu? Yaya kuma Tinubun zai tunkare su? Duk waɗannan na cikin abubuwa abubuwan da za ku ji suna zo muku a cikin shirye-shiryenmu na rediyo da talabijin da kuma shafukanmu na sadarwar zamani wato intanet. Ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na muryar Amurka. Kada ku yarda a ba ku labari. Sashen Hausa na muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku. Sashen muryar Hausa. ci gaba da neman sai sun kwabo hada ku manya na cikin gari hada ku manya na cikin gari ya Allah sarki wahidin ka tsare ka raba mu da shan wuya ka tsare ka raba mu da shan wuya ya al'ummar Najeriya kuma har hada kai dan ci gaba kudi dai sharar duniya wuya wanda duk ya biye shi ya sha wuya wanda duk ya biye shi ya sha wuya wanda ko ya biye masa zahiri zai kasance kan halin wuya zai kasance kan halin wuya su raba ka da dangin ka kawo da ka masa kamun gaskiya masu sauraron mu a nan muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Amina Buhari Auna da dukkanin abokan aiki da suka da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya.